duk daƙiƙancin mutum idan aka yi masa bayanin ƙur'ani sai ya gane sai dai idan ba a yi masa ba ko baya ganewa sai ka jiya ce yana gane alƙur'ani in dai an masa bayani zai fahimci mai ake ne saboda shi littafin a kancin kansa bayyananne ne sai zama duka waɗannan ma'anonin guda biyu za su shiga nan sai zama littafi ne wanda yake bayyananne a kancin kansa ya bayyana kansa da kansa sannan kuma ya zamo littafi ne wanda yake bayyana wa mutane hanya ta shari'a yana kuma bayyana musu mai wato hanyoyi na shari'ar musulunci da dokoki na shari'a wanda wannan dama kuma aiki ne na alkur'ani bayan Allah ya rantse da wannan alkur'ani yalla ya ce inna lallai tabbas lallai inna anzalna umuman saukar da wannan alkur'ani ne fi lailatin mubaraka a cikin wani dare mai tarin alkhairai mai tarin albarka inna kunna mundirin Allah ce lalle tabbas mun kasance mu masu gargadi ne ga duk wanda ya kangare ma hanyar Allah subhanahu wata'ala to ba ruwan Allah da shi Allah yana gargadarsa saboda mummunan sakamakon da wato zai iya samunsa lafazin inna anzalna fi lailatin mubarak ma'ana lallai tabbas mu ne muka saukar da wannan alkur'ani a cikin wani dare mai yawan alkhairai domin albaraka shine alkhairul kafi wance albarka ana nufin tarin alkhairai masu yawa kenan mu ne muka saukar da wannan alƙur'ani wanda yake da tarin albarka da darajoji a cikin wani dare mai tarin albarka da daraja daren yana tattare da tarin albarka mana tarin alkhairai da kuma tarin darajoji wani dare ne wannan shine daren lailatul qadr shine wannan dare menene dalili Allah yana cewa shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan kaga wannan shi tabbatar da anzalnahu dinnan fi lailatul mubaraka lailatul qadr kuma aina a watan ramadan Allah ce watan ramadana shine wata da aka saukar da alqur'ani a cikin sa wanda Alƙur'ani shari'a ne da bayani ne na shari'a kuma rarrabewa ne tsakanin ƙarya da gaskiya sannan a watan ramadanin kuma a lailatul qadr daren lailatul qadr shine lailatul mubaraka anan a wani wurin Allah na cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mun saukar da wannan alqur'ani cikin daren lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr wa ya sanar da kai me ake nufi da lailatul qadri Yace lailatul qadri khairun min alf shahr daren lailatul qadri dacewa da shi yafi watanni dubu kaga kenan shine lailatul mubaraka anan dare mai albarka shine daren lailatul qadri kenan an soka da alqur'ani mai girma a cikin daren lailatul qadri a kuma cikin watan ramadana malamai anan sun ƙari juna sani to wani sauka ake nufi anan saukarsa gaba ɗaya ko farkon saukarsa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanne ake nufi domin malamai na ulumin ƙwar'ana maganganu kan saukar alƙwar'ani wasu sun tafi kan cewa alƙwar'ani yana da sauka guda biyu sauka ta farko suka ce ya sauka jimlatin wa'ida ya sauka gaba ɗayansa izo sittin ɗin nan daga Fatiya zuwa nasi Ka cokan aka sauke shi daga lau'il mahfuz da ke sammai bakwai zuwa baitul izza da ke sama ta daya sannan sai sauka ta biyu suka ce ya sauka kuma daga nan sama ta ɗaya kaɗan kaɗan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama a makka tsawon shekaru sha uku a madina tsawon shekaru goma sai zama shekaru ashirin da uku kinan ƙur'ani ya yi yana sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallama kaɗan kaɗan suka ce to wannan shi kuma sauka ne wanda yake munajjaman kaɗan kaɗan shi sa ma suka ce lafazin ƙur'ani ya bambanta in ya ce an da nazzalnahu akwai bambanci suka ce an zala in inzalar saukar abu gaba ɗayansa amma nazzala saukarsa kaɗan-kaɗan suka ce shi ya sanya a lailatun ƙadir Allah ce inna anzalnahu suka ce anzalnahu tana nuna ya sauka kenan jimlatan wa'ida sukutum ya sauka amma sauran sauka sai aka ce mai nazzalna wa nazzala alaykal kitaba bil haqq mana domin sauka yake kadan kadan sai suka ce to wace sauka yake nufi jumhurin malaman tafsiri suka ce saukar sa sukutum tun daga fatiha zuwa suratul nas ya sauka zuwa saman duniya zuwa baitul izza wannan an samu ruwaya daga abdullahi dan abbas wanda malaman tafsiri da yawa sun rawaito imam tabari da wasu cikin malaman tafsiri sun rawaito masu magana ta biyu suka ce a'a saukarsa kaɗan-kaɗan shi ma an fara ne cikin watan ramadana a daren lailatul kadari mana a daren ya fara sauka kaɗan-kaɗan daga nan kuma ya zarce har zuwa shekaru ashirin 23 kenan kalmar ikara bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq waɗannan ayoyi da suka fara sauka a ra'ayin waɗannan malamai sun fara sauka ne cikin watan ramadana sai shekul islam ibn taimiyya kamar da ibn al'ajira ya ya to cikin fatul bari sai ya haɗe waɗannan maganganu guda biyu ce dukkaninsu kana iya haɗe su guri guda sai ke cewa wali shekul islam ibn taimiyya ta rahimahullahu ya yace shekul islam ibn taimiyya yana da wata magana jima'u da yake maganar ta tattare gaba ɗayan waɗannan wato fidi bainal ne ya tattare maganganun guda biyu gaba ɗaya wa huwa annahu fata munafata bainal ya ce ba karo tsakanin maganganun guda biyu da magana da ce gaba ɗayansa su kutuma aka saukar a cikin daren lailatul ƙadari. da waɗanda suka ce farkon sauke shi ma'ana farkon sauke ikra ga annabi shi ma ya faru ne cikin mai watan ramadana a daren lailatul qadari yace babu karu dan me zai ce wa yumkinul jam uma zai iya yiwa a hada tsakanin maganganun biyu bi an yakuna nazala jumlatan ila sama'id dunya fi lailatul Qadar? ya zama ya sauka sokutum daga fatiya zuwa nasi ya sauka ne cikin daren lailatul Qadar gaba ɗayansa wa bad'a nuzuli awwalihi iqra bismi rabbikal ladi khalaq fi lailatul qadr kuma ya zama a daren lailatul qadr aka fara sauke ayoyin farko na ƙur'ani. sai ya zama kenan duka da saukar sukutum da saukar kaɗan-kaɗan, littafaru a cikin watan ramadana a kuma cikin mai daren lailatul qadr wannan yana nuna darajar wannan littafi na alƙur'ani mai girma shine mana inna zanna fi lailatin mubaraka Allah ya ce inna kunna mun zirina lallai tabbas mu mun kasance masu tsoratarwa ne masu jan hankalin mutane ne su yi taka tsantsan su kiyayi saba ma Allah su yi taka tsantsan da wannan littafi na Alƙur'ani su riƙe shi abin aiki da shi kada su kuskura su saba masa don gudun kada ukuba ta ta musu ko ukubar mu ta afko musu idan ba su tuba ba sun koma izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dangane da shi wannan littafi na alkur'ani Na فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين الله سبحانه وتعالى فيها يفرق أتكم والنندرين Allah subhanahu wa ta'ala yake bayanin yake rubuta a cikin wannan dare na lailatul qadr mai albarka ake rubuta kullu amrin dukkan wani al'amari a kimin wanda yake tattare da cikar hikima hikimar ma wadda take baliga wadda ta kai mutuka ma'ana a cikin daren daren yana tattare da tarin ikimomi da tarin hukunce-hukunce wanda suke tattare da ikima shi ne yi yufraku kalmar yufraqu ba, a cikin wannan dare ne ake zartar da hukunci ake bayanin dukkanin wani al'amari wanda ke tattare da hikima a cikinsa na al'amarin wannan shekara da wannan daren lilitul kadiri ta taho ba na cikinsa ibn kasirin na cewa ma'anar wannan fi lailatul kadiri yace ana nufin cikin daren lailatul qadri yufassalu min al-law'il mahfuz a wannan daren daga law'il mahfuz ake rarrabewa ake fayyacewa al kataba zuwa ga mala'iku da suke rubuta abubuwan da bayi suke yi a wannan daren ake rubuta musu ake musu bayanan abin da zai faru gaba daya a shekara na amur sana al'amarin shekara za su rubuta wane zai yi kaza wane zai yi kaza wane zai yi kaza wa ma yakunu fiha min al Ya yace da abubuwan da za su kasance a shekarar na ajali ajalin wane zai zo shekara kaza ajalin wane a wannan shekarar ajalin wane a wannan shekarar duk a shekarar ake rubuta wal arzaq da arziki sai ce wa ma yakunu fiha ila akhiriha da ma duk wani abu da zai faru zai kasance a wannan shekara har zuwa ta. mana har zuwa shekara mai zuwa a ramadana mai zuwa ya zo lailatul qadr ya zo kenan kamar dare ne da ake bajet da bayanin abin da zai faru a wannan shekarar har zuwa ramadana mai zuwa har zuwa mai lailatul qadr mai zuwa Shi ne ma'ana fiha yufra'u kullu da ake. bayan Ibn kasir ya kawo wannan magana sai ya ce وهكذا روي عن ابن عمر وأبي wa ومجاهد والضحاك yace haka aka rawaito wannan daga Abdullahi dan Umar da Abi Malik da kuma cikin tabi'ai Mujahid ibn jabar wanda yana ɗaya daga cikin ƙujjoji wurin tafsirin Alƙur'ani cikin manyan tabi'ai wadhahak da kuma dhahak ibn Maza'ib ma'ana a wannan dare Allah ta'ala ke rarrabewa ke bayanin dukkan wani al'amari wanda yake cike da tattare da wato ikima dangane da al'amarin Ubangiji. To wannan ƙaddarawar da rarrabewar da bayanin yana shiga a taƙdirun rabi mana ƙaddarawa ta hudu daga jerin tsare-tsare da ubangiji yake yi dangane da halittarsa ibn al-qayyim cikin littafinsa shifa'ul alil fi masail al-qada'i wal wal hikmati wat ta'lil yana faɗan waɗannan matakai gaba ɗaya guda biyar ne yace matakin farko shine taqdirul makadir qabla khalqis samawati wal ard Allah ya kaddara duk wani abu da zai faru duk abin da kaga zai faru a duniyan nan ko me Allah ya riga ya gama tsara shi ya kaddara shi ya rubuta shi kaman a halicci mai da ƙasa ba a halicci sama da ƙasan ba ma ballantana abin da ke cikin sama da ƙasa me dalili ya kawo dalilai daga ciki akwai hadisin Abdullahi dan Amr dan As wanda hadisi ne wanda Imamu Muslim ya fitar da shi da Tirmidhi da Ahmad ma'ana cikin musulun dan amur dan na cewa na ji manzala na cewa kataballahu maqadir makadiral khalaiq Allah ta'ala ya rubuta dukkanin abinda halittu za su aiwatar na tsare-tsare qabla an yakhluqa as-samawati wal ard kamun Allah ya halicci sama da ƙasa bi 50 alf sana da shekara ya ce wa arshuhu alal ma' lokacin al'arshen Allah na kan ruwa ba a halicci sama da ƙasan ba ma baki daya kan halittar sama da ƙasan an rubuta duk abin da zai kasance kamun halittar sama da ƙasa da shekara dubu hamsin ya ce al'arshen Allah lokacin na kan ruwa kaga shi wannan shine a takdir qabla khalqis samawati wal abu dalilin na biyu hadisun ubada dan sami lokacin da yake kwance a shimfiɗarsa ta ƙarshe ma'ana yana dab da komawa ga Allah ya ce da ɗansa ya bonayya ya kai ɗana in na kalanta ji da fa'amal iman lalle kai ba za ka ji ɗanɗanon imani ba hatta ta alama annama a sabaka lam yakun kuɗi? khuti'a ka san cewa ka sakankance ka yaƙinin cewa duk abin da ya same ka dama ba zai kubce maka ba wa ma akhtaka lam yakun li yusibak abinda ya kubce maka dama ba zai same ka ba sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzan Allah na cewa inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama farkon abinda Allah ya halitta shine al-qalami fa qala la uktub sai da al-qalami rubuta fa qala sai al yace rabbi wa madha aktubu ya ubangiji me zan rubuta ana yalla ce uktub maqadira kull shay ka rubuta kaddara ta komai hatta ta kuma sa har ta shi kiyama sai uba da bayan ya ga wa dan sa wannan hadisi da ke ya bunayya ya kai dana sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi na cewa man mata ala ghairi hadha falaysa minni duk wanda ya mutu bai da kudirin wannan aransa ba ni ba shi ba ni ba shi kenan sai ka yadda duk wani abu da ka gani a daga an tun daga shi Allah ya rubuta alƙalami kuma alƙalamin ya rubuta duk abin da zai faru wannan tun kamun halittar sama da ƙasa da shekara dubu hamsin kamar yadda wancan hadisi na Abdullahi ɗan Abu ɗan ajiyar to a wannan hadisi na Ubada ya ce farkon abin da Allah ya halitta alƙalami to ya za a yi da wancan hadisin kuma na Imran Imran ibn Hussein da yake sahihul Bukhari da manzala ya ce da shi lokacin da wasu suka ce mun zo mu tambaye ka dangane da farkon al'amari mana yaya halitta ta fara sai ce kanan Allah wa mai kun shaifin gairu wa kana arshuhu 'ala alal ma wa kataba fi zikiri kulli shai, sun makalaka as wani abu Ya ce Allah ya kasance lokacin babu wani abu mashi ya ce al'arshinsa ya kasance a kan ruwa sannan sai ce ya rubuta a lau'il Mahfuzi komai sannan ya halicci sammai da ƙasa ne yake ana kan wannan bayanin sai wani ya zo da ni raƙuminka ya kwance ya gudu Ya ce sai na fita Ya ce da na bi shi sai kawai da ƙyar nake hango shi Ya ce ina ma da ban tashi ba na gama jin ƙarashin bayani domin na yi babu raƙumi ya gudu ko ban ƙarasa jin ƙarashin bayanin ba to iya nan da ya ji daga annabi wannan hadisin za a ga shi kuma yana nuna alƙalami na uku ne ba shi ne na farkon halitta domin ya ce Allah ya kasance babu wani abu kamun shi sai ce al'arshinsa ya kasance a kan ruwa kenan al'arshi da ruwan da aka ɗora al'arshi sun rigaye alƙalami ce sannan ya ce wakka taba fi sannan ya rubuta a lau'in mahmud kaga sannan aka halicci alƙalami sa'an nan me aka ce alƙalami ya rubutu ina fata an gane sai alhafi zai ce ba karo tsakanin waɗannan adisan ya ce farkon abin da Allah ya halitta ne ruwa ya halicci ruwan sannan sai na biya ya halicci al'arshinsa sai ya ɗora a kan ruwan sannan na uku sai ya halicci alƙalami sai ce ya rubuta abin da zai rubuta a kan halittu ya rubuta tun kamun halittar sama da ƙasa da shekara dubu hamsin sannan ya halicci sama da ƙasa ina fata gani to sai ya zama ya za a yi da wacce ruwa ya kuma awwalu ma lahul alqalama sai a ce awwalu ma khalaqallahu ba'adal ba'adal ma'i wal alƙalama. farkon abin da Allah ya halitta bayan ruwa da shi shine alƙalama. ina fata an gani to wannan shine at-taqdirul awwal dole musulmi ya yarda da wannan sai na biyu at-taqdirus sani shine Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara ma aliktarsa kuma arziki da ajali da kuma aiki shine mai takdiri na biyu ajali da komai da komai Allah ya riga ya tsara ya rubuta shi kuma wannan an rubuta ne ga bayi baki ɗayansu tun kamun su ma a halice su a rubuta wani zai samu arziki kaza zai kwana kaza a duniya zai shekara kaza ga aikin da zai yi dan wuta ne ko ɗan aljanna an riga an gama wannan dalili shi ma akwai hadisin sayyid na aliyu ɗan abi talibai ce sun kasance a wata jana'iza a baki algarqat magabartar baki'a yace bayan an kawo jana'izar Manzala ya zo ya tsuguna da kwajiri a hannunsa yana ɗankar ta ƙasa can sai ce da mu ma minkum min ahadin babu wani cikin mace an rubuta makomarsa zuwa ga aljanna ne ko aka sama haka an gama sai wani ya ce ya manzala tun haka ne me amfanin aikin da muke yi kawai sai mu zauna kawai mu ki aiki kowa ya jira tun da an rubuta kawai in an rubuta dan aljanna ne kai kawai ka tafi aljanna dan wuta ne ka tafi wuta sai maza la ya in malu ku yi aiki fa kullum muyassaru lima khuliqa lahu kowa zai kasance an gore masa abin da aka halice shi da shi shi san kan kana yawan aikin kirki baya wa Allah da kai to ka ci gaba da godewa Allah an halice ka mai yiwa dan wannan alkhairin saboda ka ta roƙon Allah ya tabbatar da kai akai sai karanta wannan aya fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra kaga aiki ne gari wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra wannan shine taqdir الثاني سي التقدير الثالث kaddarawa ta uku shine kuma lokacin da mutum yake cikin babarsa sannan kake ciki shi kuma Allah zai turo mala'ika bayan ya hura rai sai ya rubuta kai kuma da abin da ya shafe ka kaga na farko na gaba ɗayan alitta na biyu ma na gaba ɗayan alitta ziki da makoma amma wannan na uku kowa na safa le za a rubuta sai ya rubuta arziki zai samu kaza zai karbi kaza zai yi kaza zai kaza ga kwanakin da zai a duniya ga aikin da zai yi sannan shaƙiyun aw ɗan wuta ne ko ɗan aljanna sai a rubuta wannan ya zo cikin hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud shi yasa a wani hadisin ma manzo Allah yake cewa as-sa'idu man sa'ida fi batni ummi wa shaqiyyu man shaqiya fi batni ummi dan aljanna shine tun a cikin babarsa dan wuta shine har a cikin babarsa wannan shine takdiri na me na uku wajibi ne kai imani hmm. to sai na hudu shine wanda wannan aya ta magana fartaqib yawma ta'ati as-sama'u bi dukanin mubin shine takdiri na hudu ma'ana an rubuta kuma a shekarar ita kuma gaba daya iya wannan shekarar kaga na farko da na biyu gaba daya a tashi duniya na uku kowa fasina la'ayya kuma ga Allah na hudu kuma shekara shekara Allah zai rubuta shekara shekara komai abin da zai faru shine ma'ana fiha yufraqu kullu amrin hakim shine sufyanu yake cewa daga sa'id dan jubair yake cewa ai wannan shine daren lailatul qadr yace yuktabuna bi asma'i za a rubuta sunayensu wa asma'i aba'ihim da sunayen iyayensu fala yughadir minhum ahad babu wanda da zai ketare wannan tsarin wala yuzadu fihim wala yunqasu ba tsari ba rai? a wata ruwayar ma yace da wato wani ya tambayi Hassan al-Basri ce a ra'aita lailatul qadr ba ni labari dangane da lailatul qadr fi kulli ramadan hiya din ramadan ne sai an samu qala na'am sai Hassan al-Basri ce eh wallahi alladhi la ilaha illa huwa yace na rantse da Allah wanda babu abun bauta ta bi cikin sai shi inna hala fi kulli ramadan kowane ramadan akwai wa inna ha lailatul qadr ita ce kuma lailatul qadr yufra fiha kullu amrin hakim da Allah ke hukunta dukkan wani al'amari wanda ke tattare da hikima fiha yaqdi Allahu kulla ajalin wa amal a cikin daren ne Allah ke rubuta dukkan wani ajali da aikin da kowa zai yi wa rizqin da arziki ila misliha har zuwa wani daren har zuwa wata shekara haka nan daga ibnu abba zai ce yuktabu min ummil kitab fi lailatul qadr ana rubutawa a wannan dare a lau'il mafud ma ya kunu fiskana abinda zai faru a wannan shekarar min mautin na mutuwa wa hayatin da rayuwa ya za su mutu suwa za a haifa wa rizkin da arziki wa matsar dame da ruwan sama ya ce hattal ujjad har wanda za su yi aiki an rubuta shekara kaza suwa da suwa ne yuqalu sai a ce ya hujju fulanu wa ya hujju fulan wane zai haji wani zai haji haka nan an rawaito daga sa'id dan jubair yana cewa yana cewa innaka latara rajul sai la da bazai ce da sa'id dan jubair kai kana ganin mutum yamshi fil aswaq yana ta kai kawo a kasuwa wa qad waqa asmuhu fil maut amma tana sunan sa yana cikin matattu dab yake da komawa zuwa ga Allah an riga an rubuta to sai takdiri na ƙarshe na biyar shine at al yawmi kullum kuma 24 hours Allah yana tsara abin da zai faru ga halitta baki ɗayansu Allah ya ce yas'aluhu man fis samawati wal ard wanda ke sammai da tsaye baki ɗaya na roƙonsa suna tambayarsa suna nema zuwa gare shi sai ce kullu yawmin huwa fi sha'an a kowace rana yana cikin sha'ani Abdullahi dan Abbas yake cewa kamar da hakimi ya rawaito kulla yawmin huwa fi sha'an yace anna mimma khalaqa Allah lawhan mahfuz yace daga cikin abin da Allah ya halitta ko lawhul mahfuz yace Allah ya halice shi ne daga me lu'lu ya halice shi sannan ya halice alqalami daga haske sannan kuma ya umarce shi ya rubutu sai karanta kulla yawmin huwa fi sha'an a wato muqatil da su kuma sai suka ce min sha'ani yana daga ma sha'anin da Allah yake yi wa yumi a kowace rana yana raya wasu a haifo wasu ya kashe wasu wa yarzuqu ya azurta wasu ya yamna'u ya hana wasu wa yansuru ya taimaki wasu wa yu'izzu ya daga matsayin wasu wa zillu ya kaskantar da wasu wa yafukku aniyan ya kwanto wasu daurarrin a wani a kowace rana a kowace rana a kwanci wa yusfi maridan ya warkar da mara lafiya wa yujibu da'iyan ya amsa addu'a mai addu'a wa yuti sa'ilan ya bawa mai roƙo wa yatubu ala qaumin ya karɓi tuban wasu wa yakshifu karban ya yayi damuwar wasu wa yaghfiru zamban ya gafarta zunuban wasu wa yada'u aqwaman wa yarfa'u akharin ya ƙasƙantar da wasu ya ɗaukaka wasu wannan kulla yaumin a kowane yini mana sai ka yadda kullum abin da kake yi Allah na tsarawa shi sa hadisi ya zo mazala yana cewa kullu shay'in bi qadar dukkan wani abu da kaddara sai ce har igiyar hancin takalminka ta yanki kaddara ce ta kaddara Allah ya tsara a yau igiyar hancin takalmin wani na hagu za ta yanki yana daidai tsakanin kaza zuwa kaza daidai karfe kaza da minti kaza a daidai guri kaza zafin rana mai daraja kaza zai yi tafiya ya taka zuwa guri ka za kamar ya samu takalmi da an gama sai karanta inna kulle shay'in khalaqnahu bi qadar komai mun tsara masa saboda haka waɗannan takdiran ɗin wajibi ne musulmi ya imani da su ba ka wa imaninka da Allah na ƙaba wal qadar ko ka ce ka imani da ƙaddara zance kake dole ka yarda da wannan kuma idan bawa ya sa wannan a ransa zai samu kwanciyar hankali ba abin da zai dame ka don kaga wani ya yi kuɗi ba za ka je ka sa kanka bakin ciki wajen ne ya kama ka ba ka san ba rubuta ba kai ko kuma lokacin naka bai zo ba haka ne galibi wanda za ka ya ya shiga wahala yana damun kansa saboda wani Allah ya daga shi bai yarda da waɗannan abubuwan ba in ka yarda da wannan me zai dame ka domin ka san naka bai zo ba kuma yadda za ka yi kadeji an riga an gama kamun a saman da ƙasan da kai kanka da shekara dubu hamsin zaka canja shi da zai dake ta hauragiya kuma ka rasa hawan jini ya kama ka fara lashe ta kama ka kuma a banza maka da lada saboda hasada ce ta kai ka Allah kiyaye shi zai ce yi yufraku kullu amrin hakim amran min indina Allah ce wani al'amari ne daga gurinmu mana wannan al'amari al'amari ne daga gurinmu wanda muka ƙaddara ma kowanne daga cikin mai bayan Allah Allah ta'ala yake cewa inna kunna mursilin lallai tabbas mu mun kasance mu ne masu aiko manzanni wato izuwa ga bayan Allah subhanahu wa ta'ala inna kunna mursilin mu ne masu aiki wasu malaman tafsiri suka ce a nan ina kunna mursilina mu ne muka kasance masu aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da wannan alkur'ani mu muka aiko shi da wannan alkur'ani wasu malaman tafsiri suka ce a'a inna kunna mursilina nan jam'i ne zai iba annabawa gaba daya lallai tabbas mu ne muka aiko dukkanin manzannin hadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu ne muka aiko shi. mana kenan ko ya zama mursilina li muhammadin ko mursilina lil rusul to an ka dauki lil rusul ya fi mubalaga duk manzannin Allah ne ya aiko su kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ne ya aiko shi ka kenan gaba daya Allah subhanahu ta'ala shi ya aiko waɗannan manzanni imamu al-mawardi shi kuma sai ya ce a'a wannan magana ta shiga amma akwai wasu ƙarin maganganun sai ya ce fi ha yufraqu kullu amrin hakim ya ce zai ɗauki ɗayan abubuwa kamar guda uku na ɗaya ya ce mursili na rusul kaga maganar nan guda biyu da wasu malamai suka faɗa sai ya haɗe su sai ce mursili na zai ɗauki allah ya aiko manzanni gaba ɗaya zai ɗauki wannan na biyu munzili na maƙazai na alal ibad inna kunna mursili lalle mu mun kasance masu aikowa sai ce masu sakko da abin da muka hukunta akan bayi duk abin da Allah ya hukunta bayan za su ko zai same su to Allah sai ya sauko shi za a saukar da ruwan sama za a saukar da iska za a saukar da bala'i za a saukar da kaza to mu ne masu aiko inna kunna mursilina ai munzilina mu ne masu sako da abin da muka hukunta ga bayi nabi ne yace zai dau wannan yace na uku kuma inna kunna mursilin mu ne masu aiko rahama zuwa kaga kenan hatta ruwan sama da Allah ke sauko da shi da rahamar da za ta sauko cikin bayi da Allah ne ke sauko da shi to kaga in ka haɗe waɗannan gaba ɗaya guda uku har waɗancan da sun shiga sai zama kenan da Allah tabaraka wa ta'ala shi ke wannan tsara waɗannan kenan in ka ga wani abu ya afko maka to dama Allah bai rubuta zai kubce maka ba in ya kubce ma to dama bai rubuta zai same ka ba kamar yadda uba da ya ga ɗansa haka kuma annabi ya ga ibnu abbas wa alam anna ma asa'at ka sani duk abin da ya kubce ma lam yakun li yusibak dama ba zai same ka ba wa ma asabak abin da ya same ka lam yakun li yukhti'ak dama can ba zai kubce maka wannan zai sa ka zauna lafiya ka huta in ka zauna ya samu alheri sai dai kai masa addu'a Allah ya sa masa albarka hankalinka kwance amma baka yi imani da kaddara ba ka dinga fama da hawan jini kenan a banza a wuce Allah kiyaye na'am rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim yaya lokaci yayi to he mutahira matan min rabbika wallahu alamu min wata wasu wannan kayan ba wasu ambaci ne da ambaci ko ne an samu tallafi naira dubu biyu da ɗari hudu da hamsin Allah ya sa ka dariya abu to yan uwa kamar da kuke gani ga wasu kayanan an jibge na marayu a wani bawan Allah ne mai suna Alhaji Lawan dan Agu shine lawali kai dan Agu shine ya bada waɗannan kayayyaki kamar da kuke gani domin a faranta ma marayu muna addu'a Allah ya saka masa da alheri ya sa masa a ya ƙara wa dukiyarsa albarka ya biya masa bukatunsa na alkhairi duniya da lahira ya kuma yi albarka ga zuriyarsa dukkanin sauran masu taimakawa Allah maɗaukacin sarki ya saka kowa da alheri ya biya kowa bukatar su ta alkhairi yadda suka faranta ba marayu Allah ka faranta musu baki daya yadda manzo Allah sallallahu yake cewa tallafa ma maraya na jawo taushin zuciya na jawo biyan bukatu Allah maɗaukacin sarki kai musu dukkanin sauran masu taimaka Allah ka taimaka musu kuma yan uwa ana dabda yin wannan aiki saboda haka ci gaba a dage dai da ƙara tallafawa wannan tana da tsaye abin da ya goma mana sai ka ajiye ta goma ka duba Allah ɗaukaka musulunci da musulmi Allah kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya mana gida da asibiti Allah ka ba su lafiya magabatan mu Allah ka ci kansu da rama akwai wani ɗan uwa da uwa ne na da'awa matuƙar gaske a dawakin kudu a wani gari ana ce masa ta kai nan dawakin kudu yana cikin bayin Allah da suke mana fari hudu ba a masallacinmu na duma a na ga da tambarawa a mutum ne mai ƙoƙarin gaske tun yana shi kaɗai ɗan izala a ƙauyensu har sai da kusan rabin garin suka zama yin izala a daren jiya Allah ya karɓi rayuwarsa yau da safa ka sa. a misali cikin addu'a Allah ya ji kansa da rahma ya yafe masa da sa aljanna koma kokarin da ya wurin yada addini Allah ya sanya masa amiza mizani a sauran magabatan baki da Allah ka ji kansu da rahma Allah ya sami kyakkyawan ƙarshe. Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ka zauna mana da ƙasa lafiya ya Allah ta'ala muna tawassuli da wannan lokuta masu albarka duk mai ƙoƙarin kawo zaman lafiya da ƙoƙarin ai maganin wannan matsala ta tsaro